da Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc akan mitocinmu da suka hada da 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. Idan aka je kuma sa kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro duk ranar Laraba muna magana siyasa ce da kuma shugabanci na gari inda yau Laraba biyar ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da goma 2018 za mu yi magana ne game da neman sanin halin da ake ciki game da tsaro a jihar Zamfara. ayyukan da operation sharan daji a jihar zamfara ya nuna wasu nasarori da aka samu tun da aka fara aikin cikin watan julai har zuwa wannan watan a ciki yadda matsaloli suka haddabi jihar zamfara a canda da kuma halin da ake ciki yanzu a canda dai kowa ya san irin husuma da irin abubuwan da suka faru da 'yan ta'addan nan 'yan bindiga daɗi suke ta haddaba mutane masu shatar shanu masu kashe mutane da kuma ah, satan mutane domin neman kuɗin fansa. To kafin tattaunawar da za mu yi a zauren muhawarar yau da gobe da muka ce sai Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da Kanal Muhammad Dole da aka ɗan ji somin taɓin magana da shi game da Operation Sharar Daji don yakar 'yan bindigar zamfara. Muna nan kuma tafi da amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota sai kuma ɗan iya da zai shigo domin batun lamarin tsaro. haka yake to bari mu fara da jin amsar da muka tambaye ku na tambayar da kuka amsa mana cewa ya kuke kallon yaki da 'yan ta'addar da ake a jihar zamfara kuma da yanayin aikin sojojin najeriya da ake lakabi da operation sharar daji ko kuma daren mikiya a arewacin najeriya saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Arabiyu Muhammad Gidan Madi inda yake cewa salam yau da gobe fatan kuna cikin ƙoshin lafiya hakika kwanan bayan watannin nan da suka wuce. Ban hmm. yaba da aikin su a jihar Zamfara ba, amma yanzu gaskiya ana samun ci gaba sosai da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. To Haruna Yusuf Daura Walai ya ce Assalamu alaikum yau da gobe muna jinjina wa dakarun kasar mu na Operation Sharar Daji da ake yaƙi da 'yan ta'adda a jihar Zamfara. sai sakon gudu haruna inda yake cewa a gaskiya yau da gobe harkokin sojoji a najeriya yana daurewa al'ummar najeriya kai saboda an ce 'yan ta'adda suna neman fin karfin jami'an tsaro da suke da training Mm-hmm. To sai kuma Comrade Adamu M. Ala Dambam ya ce a zahirin gaskiya sojoji ba sa abin da ya dace domin kuwa ba sa shiga inda bata garin suke saboda haka hmm, suna matukar barazana ba za su canza salo ba to kuwa za a sha wahala kafin a ka karshen su. sai saƙon musa maina kandulwa bakar inda yake cewa salamu alaikum yau da gobe hakika wannan matsalar da ta addabi al'ummar najeriya allah ya kawo ƙarshen wannan matsala amin to sai daga karshe awal shinkafi ya ce a gaskiya shinkafi lokal gamman yan ta'adda sun matsa mu ƙauyuka allah ya kyauta to allah ya sa gwamnati na jinka to mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. to yanzu kuma sai mu je ga ɗan iya ina cikin zuba sauri zuwa gidan ɗan iya ne yau kawai sai muka haɗe a kwararo na ce yauwa ɗan iya dama dai gidanka na haro kuma so nake yau mu tattauna maganar tsarkake tsamin tsaro musamman ma dai a yankin zamfaran da aka ce al'umma fana zaune ne cikin tsoro amma da yake na ji an ce jami'an tsaron mu sun samu wani sabon horo yanzu an ce 'yan bindigan sun rasa inda za su kwararo kada su kawai ake cikin daji sun sun rasa mafaka kamar wasu bararu wasu kuma an ce an ragargaza musu kafar da ba ma sa iya motsi sai dai idan za a tura su a baro wannan ne yasa jami'an tsaron ke ganin an samu nasara a gaskiya baro-baro domin sun ce wannan ba ta kashi da gargazar 'yan bindigan ya sa yanzu saura gyauro na ci dai kam dan iya naji ana ta yada cewa jami'an tsaron nan sun yi nasara har ma katsinawa sun koka cewa yankunansu ne yanzu waɗannan 'yan bindiga ke ta kwarara. Amma dai abin tambayan shine shin al'umma na ganin wannan nasara ƙarara? Shin wani hali mata da yaran da suka bar garuruwansu suke ciki a zamfara? Koko dai shi kenan kuma su daga yanzu sun riga sun zama 'yan gudun hijira. Yaya jami'an tsaro za su da sauran yankunan da ɓata garin suka gangara? Ko dai su ma haka za su zauna cikin zaman zullumi da lalu lura waɗannan dai a gaskiya su ne wasu daga cikin tambayoyi da bukatun da ya kamata mahukunta su lura alabashi da sana'a samu a kai ga ƙasar ta ta fati mun tsira domin kuwa dama dai maganar nasarar ce kawai kowane ɗan ƙasa ke ta faman jira dan ya ce to mu dai muna yi wa jami'an tsaron nan namu fatan alkhairi domin wani lokaci fa dole ne sai ana yi wa juna uzuri musamman ma dai kan magana irin ta magance ɓata gari da muke musu addu'ar shiriwa ko kuwa dai makomarsu ta ƙare a gidan yari idan kuma a irin wannan fafutuka jami'an tsaron sun hallaka su shi kenan sai kwanan kabari su kuwa al'ummar zamfara da sauran yankuna sai mu ce su ƙara haƙuri domin dama an ce yaƙi da ɓata gari baya yiwuwa cikin hanzari saboda yadda suke zaune cikin sauran al'umma saboda tsabar sharri amma dai tun da an ce komai nisan dare gari zai hadari ai sai mu ce Allah kai mu lokacin da za a magance matsalolin da ke damun wannan ƙasa ta zam abin alfahari. Amin amin dan iya to to mm. kamar da aka saba to ga kuma tattaunawar da muka yi alkawarin cewa wakilin Hassan Maina kai ne ya tattauna mana da kakakin rundunar sojin Najeriya Kanal Muhammad Dole wanda yake cikin wannan tawaga ta sharar daji. Kanal Muhammad Dole idan muka duba wannan fafatawa da dakarunku suke da 'yan bindiga a nan zamfara na operation sharan daji ku za ka mana karin bayani ayyukan da operation sharan daji a jihar zamfara ya nuna wasu nasarori da aka samu tun da aka fara aikin cikin watan julai har zuwa wannan watan a ciki yadda matsaloli suka haddabi jihar zamfara a can da da kuma halin da ake ciki yanzu a can da dai kowa ya san irin husuma da irin abubuwan da suka faru da 'yan ta'addan nan 'yan bindiga daɗi suke ta haddaba mutane masu shata shanu masu kashe mutane da kuma ah, satan mutane domin neman kuɗin fansa so tun da muka kai sojoji a wannan wurin an samu nasarori kwaran gaske an takaita ayyukan waɗannan ɓata garin wanda can da har ma ya sa mutane sun gudu daga gidajensu daga garuruwansu sun komo manya-manyan garuruwa amma yanzu saboda irin ayyukan da mun kai tare da haɗin kansu mutanen gari da kuma gwamnatin jiha an samu natsuwa da kuma matsalar abin har ya sa yawancin mutane sun koma suna kasuwancinsu kuma suna ci gaba da ayyukan gonakinsu da sauran al'amuran yau da kullum wannan nasarorin sun samu ne saboda haɗin kai da mun ka samu da waɗannan sarakuna waɗannan mutanen a cikin manyan-manyan wuraren da sun ka nuna muna inda 'yan daban nan suke zama su kulle waɗannan sharri mun kai hari a wuraren cikin manyan-manyan mutanen da mun ka kashe akwai irin su dan boko da kuma dan buzuwa waɗanda sanannun mutane ne waɗanda sun haddabi mutane kwaran gaske a cikin su ma kuma akwai wasu mata biyu su ma masu taimaka ma waɗannan mutanen ne mun kuma kama mashin-mashin da suke amfani da su wajen 36 da salula wayan hannu wajen ita ma 30 da motoci guda biyu waɗanda ake kai musu kayayyakin abinci da kuma kayayyakin mai shanu he da dubu mun ka kwato hannunsu kuma mun ka mayar ma masu su wanda yake ya taimaka kwaran gaske wajen kawo ah, ah, masala wajen shata shanu kuma akwai waɗanda su ma mun kwato su waɗanda 'yan satan mutane suka sace su mun kwato waɗannan mutanen kuma kuɗin da aka kai na biyan fansa kuma kamar dubu ɗari biyar da 'yan kai su ma mun kwato mun ba masu abu mun an salame su eh, misali mutanen da kuka kwato kamar sun kai mutum ne eh to da yake kasan matsalan mutane ba sa gaya muna idan waɗannan abin sun same su amma waɗanda sun ka gaya mana cikin waɗanda sun ka gaya mana dai mun kwata mutum biyu zuwa uku eh, yawanci ba sa a raye ba abin da ya same su hatta ma waɗanda sun ka kama su suɗin an kashe su kuma daidai lokacin da suke ba da wannan kuɗin sun karbi kuɗin kuma an karɓi kuɗin an ba masu su eh, nasarar da aka samu da haɗin gwiwan aiki da su sojojin sama wanda ayyukan da sun kai a irin gandun daji na su sububu da kuma rugu ya ba mu damar shiga wurin mu ga irin waɗanda aka kakkashe 'yan ta'adda waɗanda aka kashe domin nan ne dabar su wanda yake saboda sugugin wurin motocinmu mu ba su iya shiga su amma da 'yan e, sojojin sama da suka shiga wurin suka yi aiki mai kyau ya ba mu damar shiga wurin mu ga irin aikin da suka yi da waɗanda aka kashe. wannan ya sa an samu kwarin gaske zaman lafiya a waɗannan ƙauyukan da suke gewaye da waɗannan gandun daji. na'am idan muka duba cewar zamfara ta iyaka da jihohi irin su katsina su kaduna kano da sauransu ba kuwa tunanin yayin da waɗannan 'yan bindiga suka wuta ya wuta za su iya arcewa zuwa waɗannan makwabtan jihohi ya eh, shi ma gaskiya a waɗannan jihohin ai akwai sojoji waɗanda muka girke ah, ko da ta kwana kuma suna sa ido ga irin hanyoyin da waɗannan muke zaton za su iya biyowa don haka ba wai mun bar su haka nan ba ne a wajajen jibiya da katsina akwai muna da sojoji wajajen bena cikin jihar kebbi ma muna da su a wajajen raba cikin jihar sokoto akwai su sannan ga kuma sojojin sama mu da muke da babban na'ura mai hange daga nesa tana iya gano wanda suke tafiya ƙasa ko kuma cikin mota ko kan mashin waɗanda ba a yarda da su ba ya gano bata eh, gari ne ana aiki musu hari so wannan ya bamu damar sa idanu a kowane lungu da sako eh, babu wannan fargabar ku sojoji a nan zamfara kuna da operation akwai operation sharan daji da zaman tun farko ake yi yanzu kuma sojin sama sun kara da operation dramikiya menene bambanci wannan operation guda biyu to shi operation sharan daji ya hada da dukkan waɗannan da ka faɗa akwai sojojin ƙasa akwai sojojin sama akwai 'yan sanda akwai jami'an tsaro na ciki akwai civil defense sauran jami'an tsaro so shi operation jiramikiya an kawo shi ne na musamman don ya nuna irin kwazon sojojin sama na wajen bamu taimako na sojojin ƙasa su yi aikinsu na gaya maka su suke da waɗanda suke tashi sama na'urorin da suke tashi sama su hango su ga inda waɗannan bata garin suke in sun kai musu hari mu kuma sai su gaya mu sai mu bi da ƙasa mu je mu same su ko kuma in wurin surkuki ne su kai musu hari da jiragen helicopter mai bindigogi a sa musu bama bamai a kashe su to wannan yana sauƙaƙa mana aikin mu dama aikin tare ake yi to suna ne kawai suka sama nasu amma dai duk tare ake wannan a sama wannan a ƙasa zama lafiya akan wannan batu na tsaro a jihar zamfara da sauran yankunan arewa maso yammacin najeriya wakilinmu hassan maina kaina ya yi mana doguwar tattaunawa da masu tsokacin al'amuran na yau da kullum daga haruna na dama akwai fulani lieutenant aliko yan rashid daga tsakiya kuma akwai uh, abdulrazak yahuza jere wanda dan jarida ne mai zaman kansa a nan birnin abuja sai ibrahim janyau wanda shugaban wata kungiya ce da ke rajin samar da zaman lafiya a jihar zamfara da farko in zan fara da ibrahim janyau kai daga zamfara kake kuma kuna rajin tabbatar da zaman lafiya a wannan jihar taku wannan rigima na yan bindigar jihar zamfara yaya girman wannan matsala take ne a halin yanzu tabbas wannan rigima rigima ce wadda babbar rigima ce rigima ce wadda ta addabi mutanen jihar zamfara da al'ummar yankin jihar zamfara gaba daya idan muka dibi wannan rigima rigima ce wadda asila kamar iri ta boko haram boko haram sun fara da wata da'awa su. ba su al'umma waɗannan mutane 'yan bindiga sun fara ne a matsayin barayin shanu kuma matsalan nan ne ta kai tun suna kwashe ma mutane dukiyoyinsu suna an sa haraji wurin al'umma ta kai yau su je gari su kashin al'umma su aiko musu da sako cewa suna budar wani abu da gare su takardu na ga harajin da suka aza musu idan ba su baya ba za su zo su kona dukiyoyinsu su kona hatsin da suka yi su kona dabbobinsu sannan babu gaira ba dalili wannan hitina take but alhamdulillahi akwai yanzu an kawo eh, um, abdulrazak in zan dawo gare ka ku da kuke bibiyar al'amuran yau da kullum dangane da irin waɗannan tashin tashina a gaba ɗaya ya kake kallon wannan matsala ta jihar zamfara to jama'a assalamu alaikum wannan matsala ta zamfara kusan za a iya cewa dukkan wani dan jarida ya kai matsayin da zai iya cewa abun na gabi ya gagari kundila saboda an yi lokacin da a mako guda za ka gani kusan an shafe kwana uku zuwa hudu duk manyan labaran da ke fitowa za ga suna magana ne a kan kashe-kashen da ake yi a zamfara a takaice ma dai har a wannan lokacin ban mancewa kamar wasu 'yan makonni da suka gabata mun taɓa yin wani babban labari da muka sa wa suna zamfara ta kusa komawa karamar sambisa ko kuma ta kusa komawa sambisa saboda girman kashe-kashen al'umma da ake yi to gaskiya hatta mu kanmu da muke ba da rahotannin irin abubuwan da ke faruwa a zamfara muna yi zuciyar mu tana tabuwa saboda duk lokacin da aka zubar da jini abu ne wanda zai zama mare daɗi ga duk mutumin da yake da ƙwayan zarra mata imani don haka nan wannan matsala lallai ta zama kusan za a iya cewa a takici yiwa kamar gwamnatin ƙasar ta mu ce take dan sako-sako wurin daukan mataki ko kuma a'a daga bangaren su al'umma ne ba su ba da haɗin kai to wannan ya zo ya haɗu ya ke nema ya cuɗe abun a ga cewa babu mafita a kai a flight lieutenant aliko yar rashid kai masanin tsaro ne kuma kai aiki a hukumar leƙen asirin sojan najeriya idan muka duba irin hoɓɓasan da rundunar tsaron najeriya take ɗauka a halin yanzu a zamfara an ƙaddamar da kai farmaki har kusan a iri biyu akwai operation sharan daji wanda kai tsaye ke karkashin headquarter tsaron nigeria da kuma operation dramikia da headquarter sojin saman najeriya take jagoranta karkashin jagorancin air vice marshal samson akpata okon idan muka duba duk wannan hoɓasa da ake a zamfara kai yanzu ka ga musu da irin matakan da ake ɗauka da ƙarfin soja to assalamu alaikum a gaskiya duk wanda yake kasan nan kuma ya san hoppasan da sojoji suke yanzu a jihar zamfara ya san cewa suna kokari yadda aka ake ake bukata in ka duba aiko lokacin da ake aka samu matsalan tsaro a, maiduguri wato 'yan boko haram kenan in ka duba ai yanzu boko haram an ci karfinsu kuma yanzu matsalan da yake faruwa na jihar zamfara wato ana iya categorizing din shi a turance akan cewa is low intensity conflict wanda a takaice bai kamata ma a ce sojoji sun fito sun sa kansu a wannan matsalolin da ake ciki ba amma saboda ka duba yanzu internal operation da ake da shi a kasan nan ana da akalla ana da internal operation 30 a jihohi 33 a ƙasar nan kuma yanzu a najeriya banda ma matsalan 'yan boko haram na a sashen gabar maso yamma arewa maso gabar in ka duba ai yanzu matsalan zamfara ita take topping ba ma a Najeriya ba a West Africa region gaba daya saboda kashe-kashen da ake yi. Ibrahim Janyau in na dawo gare ka ku a zamfara wannan matsala misali idan za mu ce abin mu kwatanta shi da rigiman Boko Haram ne. ta ya kuke kalla abin guda biyu eh wane ne tabbas mu za mu iya cewa zamfara halin da ake ciki yanzu hitinar da ake hita ta boko haram saboda a rana ɗaya an kashe mutum ɗari biyu a 'yar galadima a rana ɗaya an ta an ƙona gari na dauran ƙauyukan kwashabawa cikin zurmi lokal gamman an ƙona mutane sun yi ɗari da hamsin an kashe dukiyoyinsu an kwashe eh, dabbobinsu don haka idan za mu dibi wannan damuwa da muke ta jihar zamfara za mu ce a yanzu saboda duk abin da muke magana muna magana yanzu ne wannan matsala ta yi musiba bisa da boko haram saboda mutane ne suke hituwa da babura da mashuna su zo suna kisa ba gaira ba dalili kisa suke yi yadda kasan mutanen da ke hitowa daga sojoji sun zo daga suna yaƙa su haka suke kizowa da manyan arms suna kisan mutane kuma ba yaro ba babba amma a haram kes ne wanda ya kasance in ka bi su ba za su kashe ka ba amma kisan jihar zamfara kisa ne na yaro da karami da mace da tsoho kowa kisa ake yi mm. abdulrazak yahuza ina zo gare ka misali idan muka duba matsalan zamfara da matsalar boko haram ya kake gani abin guda biyu to gaskiya um, matsalar zamfara da kuma matsala ta mayakan boko haram kusan za a iya cewa dan juma ne da dan jumai an yi lokacin da bambancewa farko-farko lokacin da aka yi wani mummunan hari a baga tsakanin sojoji da 'yan boko haram shi ma wannan bai bar yaro ba bai bar mace mai ciki ba bai bar kowa ba don haka nan idan ka kalla sha'anin zamfara ma haka ne sannan matsalar da ake ko kuma aka fuskanta lokacin da boko haram suka fara kunno kai gwamnati ta yi sako-sako da al'amarin haka hakanan zamfara kafin a kashe buharin daji akwai muryar da aka sa tasa tana bayyana cewa idan har aka kashe shi to abubuwan da aka gani a zamfara ba a gani ba sannan gwamnati ta ƙi yin komai aka yi shuru aka ga kamar wannan labari ne aka yi shuru da maganar ai kuwa kaga abin da ya zo ya biyo baya ya fi eh, sace-sacen sanu da aka yi ya fi kuma dan kore mutanen da ake yi da a hankali ya kai ga an samu wasu ƙauyuka da suka koma ƙarƙashin mulkin waɗannan 'yan bindigan baya ga zuwan eh, kafin zuwan sojojin nan da ake cewa shi mai girma shugaban ƙasa ya tura eh, su dubu ɗaya lallai an samu wani yanki da ya zama cewa ya suɓuce ma gwamnatin najeriya wurin mulkansa don haka nan za a iya ce ma matsalar zamfara da matsalar boko haram dan juma da dan jummai eh, amma aliko yarshi ka wanda gare ka balin ka wurin mala ibrahim zan yau da gaske ne a zamfara akwai wuraren da ya cewa ikon gwamnati na hannun yan bindigan nan tabbas har yau akwai shi har yanzu akwai shi dalili eh. zamfara ta yamma har yanzu akwai ƙauyuka cikin an kalukal gamman da idan mace mijinta ya mata laifi ba za ta kai ƙara shiga hukuma ba ta gwammace mu ta ɗauki ƙarar nan ta kai wurin 'yan bindiga su kira shi su hukunta shi to ta dalilin haka ni gaya maka a yanzu a wuya local government baka isa kai ka tashi ka je wuya ba ba tare da cewa waɗannan ƙauyukan sun yarda da ka shiga ba kuma kana da jagorancin waɗannan 'yan bindigan ko kuma kana da wani representative wanda zai ja ka tafi wajen su to har yanzu mutanen na a zamfara ta yamma akwai su zamfara ta arewa ne ake yaƙa su su ne mutane aka yi degrading nasu aka samu aka gwamnati ta yi hubbasa akan kawo zaman lafiya amma zamfara ta yamma har yanzu mutanen na nan kuma ƙauyukan da ke ƙasa irin su tunga haki irin su jangebe irin su wuya irin su ah, gurusu cikin bukuyin local government har yanzu ƙauyukan nan suna nan mutanen nan suna cin karensu ba babbaka aliko rashid in na zo gare ka duba da wannan bayanin da shi mutumin zamfara mana me wannan yake nunawa a sha'anin tsaro a najeriya a yau eto eh gaskiya wannan ba ba wai abu ne da gwamnati kamata ta yi sako-sako da shi ba saboda mai saboda mun ga irin wannan al'amuran da suka faru a jihar borno in ka duba akwai wasu local government guda hudu ko zuwa guda biyar kafin shi eh, shugaban kasa na yanzu kenan ya hau kan mulki su wayannan boko haram suna cin eh, karensu ba babbaka amma da gaba akwai strategies da su gwamnatin tarayya suka yi har suka kwato wannan yankuna ya dawo karkashin najeriya in ka duba yanzu al'amuran da yake faruwa a zamfara abu ne wanda ya kamata fa ba ma gwamnatin tarayya ya kamata ta ce wai ta yi sako-sako da wannan abu nan din ba ya kamata su mutane su ma su taimaka ma gwamnati su taimaka ma gwamnati ta su taimaka musu ta bayanan tsaro saboda haka yanzu haka ai ba ko ina ne sojoji za su iya shiga su ce ai ga wannan abu da waɗannan mutane suke buya ko kuma ga da waɗancan mutane suke ba dole mutane ne ya kamata su kawo bayanan sirri kamar yadda yake faruwa a Maiduguri su ba eh, ma'aikatan tsaro su kuma su san me ya kamata su yi a wurin. Alhaji Abdulrazak Yahuza in na zo gare ka duba da wannan bayani mai tada hankali kai ya ka karɓi wannan labari ya kaji shi to kamar yadda na faɗa maka a baya hakika duk wanda yake da kwayan imani a cikin ransa ba zai taɓa jin daɗin wannan abin da ke faruwa ba domin idan ka lura hatta mutanen da ba su da addini ba sun riga sun tsorata ko kuma ba sa son ganin ana zubar da jini kuma jinin musamman ya zamo irin na ɗan adam duk lokacin da aka zubar da jini na ɗan adam musiba ce take biyo baya domin ko a tarihi ana faɗan cewa an taɓa yin wasu mutane wanda aka kawo su amma saboda sun yi yaƙe-yaƙe sun ɓata ƙasa sun ɓata jini allah ta'ala ya darkake su ya kawo wasu to ina za mu sa kanmu idan yau aka mayar da zubar da jini ya zama ado ya zama abun da ba a ɗaukansa da wani muhimmanci a rayuwar nan babu inda za mu tafi Malam Ibrahim yau idan muka duba yadda gwamnatin tarayya ta damu da wannan abin har ma ta tura dakarun sojin sama da sojin kasa da jami'an tsaro na civil defense da sauransu ake ta fafatawa a nan yankin ku. Ya zuwa yanzu kun gamsu da kokarin da ake a wani yanki? Tabbas mun gamsu. Amma mu kiran da muke yi ga gwamnati kada muna da local government goma sha hudu a jihar Zamfara. So zagaye local government din nan gaba daya saboda yankuna ne na zamfara arewa da zamfara ta tsakiya da zamfara ta yamma to yanzu musibar da ta sa har fargamman ta kawo waɗannan sojoji guda dubu a zamfara ta arewa ne mutanen nan su hukuma suna cin karen su babbaka irin su ƙaura shinkafi zurmi da birnin magaji to gak manta akwai wa local government saura waɗanda har yanzu suna cikin tashin hankalin nan kamar zamfara ta tsakiya tsafi lokal government akwai ƙauyuka su yan kuzu yan bindigan na ana yaƙa yan uwansu a wani ɓarayi sun dawo yankin tsakiya sun koma kuma yankin yamma suna nan suna zaman su gwamnati muna kiranta da ta ƙaro sojojin nan. Eh, amma kana maganar ƙaro sojoji ah, malam ibrahim abin da aka ce ma ana faɗa da jirgin yaƙi a jirgin yaƙi zai iya zuwa ko ina ne kuma cikin yan daƙiƙoƙi ma kaɗan ba wai dole sai an ga kamar cewar soja a ƙasa da yawa kamar bayani na da nace abin da gwamnati ta yi mu kan a garin a wajen mu ta zamfara ta arewa maganar gaskiya akwai haɓɓasawa na gwamnati an kawo ci gaba ana kuma samun nasarori ina magana da kace ya kamata a ƙaro sojojin kamar shi jirgin yaƙi kamar shi ba ruwansa da bangare ko ina zai je kuma ko a baya nan lokacin da nake tattaunawa da babban hafsan rundunar sojan saman najeriya sadiq abubakar ya gaya min cewar ba ma zamfara kaɗai ba jiragen yaƙin su kan je har dajin da ke cikin jihohin niger kaduna birnin gwaryaka da sauransu haka man karin magana a karo sojin kamar ba zai zama lalle a wannan ba eh to amma idan an ce an karo sojoji na sama kawai akwai na ƙasa da muke bukata saboda mutanen nan suna da hiding point akwai wani gari yau da. gunduman mada adc ce area development council sunan garin wonaka mutanen nan lokacin da jirgin nan ya tafi jiya ake gaya min ya tsaya ya minute yana tsaye yana ganin mutane nan da yake akwai wasu karkaru mutane suka gudu suka dawo cikin karkara saboda in har za a zo a yi bambadin wurin ya kasance an kashe innocent tare da su ba tare da su sun riga sun koma gefe ba to duk irin waɗannan matsalolin jirgin bai abin nan ba jirgi bai yi ba saboda idan ya yi za a samu collateral damage mm. shi dalilin da ya sa jirgin nan ya tsaya ya yi hakuri akan abun nan ya kuma sojoji na su tabbata cewa za su ɗauki wani intelligent report game da wannan ƙauyen sunan garin gonaka mutanen ƙauyen suna fuskantar barazana ba su rike da hannun gwamnati hannun 'yan ta'adda suke rike da su halin da ake ciki a karamar hukumar gusau ne aliko yarshen dawo gare ka a matsayin ka na jami'in na masanin tsaro kamar yadda shi malam ibrahim jami ke cewa akwai bukatar a kara sojoji yadda ake wannan operation guda biyu a zamfara kai ka gamsu da haka kuma kai ma kana ga akwai bukatar a kara sojojin eto eh alhaji hassan an duba kamar international human rights rules ai a kowane yaƙi dole ne a samu collateral eh, damages amma ka duba dole ne a yi taka tsantsan saboda me saboda sojojin nan da aka kai ba ko ina suka sani a cikin zahan zamfara ba kuma yawancin su ma ba 'yan zahan zamfara ba ne wasu su ma ba sa jin kamar eh, sojan sama ai suna da na'urar da suke hango duk abubuwa daga suna da na'ura ai sojan sama dole sai sai collaborating da abin da ake kira intelligence wato ground to air intelligence kenan dole ne sai an samu intelligence an bashi shi kuma ya je samu wannan wannan grid din ai duk wani pilot yana da map da a baka map da a baka grid ya kamata ka je ka bombarding ba ko ina ya kamata ka je ka bombarding ba in ba wannan intelligent din ya da kai ka samu grid kamar abin da yake faruwa ne yanzu a Borno a jejin wajen su Madagali wajen su Goza da wajen su Fulka din nan dole ne sai an samu intelligence sai an samu coordination between the other security agencies the intelligent communities kuma da wasu intelligent operatives ko kuma intelligent ko na wannan eh, eh, eh, military din su samu intelligent su ba su bayan sun ba su su ba su grid ga inda ake ake ake bukatan su je su yi bombardin kafin nan su je su yi bombardin saboda aka ai su sojoji ba da su tashi ne kawai a ce wai ga garin da aka kamata ku je ku yi bombardin ba su je gari dole ne akwai grid akwai point da ya kamata wannan particular point ya kamata ka je ka yi bombardin ba ko ina ne a gari ya kamata ka je ka yi bombardin ba mako mai zuwa za mu karasa wannan hira madadin kowa da kowa sai an jima zauna lafiya al'umma ta kasa ta